daga nan Sash hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 25,31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tasoshin da zangon fm a niger inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa radio Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Hauwa Sharif. To madalla masu sauraro shirin yau da gobe a yau kamar kowace ranar Laraba yana da magaran a jamhuriyar Nijar. Inda wakiliyarmu a can Tamar Abari za ta gabata mana da shirin da zai tattauna batun almajirancin karatun allo musamman tsakanin ƙananan yara inda iyaye sukan tura yaran karatun allo zuwa wani gari nesa da garuruwansu haka zalika muna tafa da wani girki na gargajiya irin na dauri don haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba da ni da ku sai mu ƙara gyara zama mu bi tamar a cikin shirin na yau da gobe. makaranta allo dai ko dawan makaranta ya samo asali ne tun iyaye da kakanni inda ake danka yara a hannun wani malami da zai zo da su cikin manyan birane don koya musu karatun alkur'ani mai girma har su sauki su kuma san littattafai da ka'idodin musulunci shekaru aru-aru ake tafiya dawan makaranta wanda sannan a hankali zuwa dawan makarantan ya samu canje-canje sabanin irin nada na hira da wasu malamai da ke rike da manyan makarantun allo cike da almajirai ni ne malam ayuwa randa bakwai nan makaranta mai almajirai ita magana ta almajirshi ai magana ce mai haɗin gaske shi almajirshi abu ne wanda muka gaje shi iyaye da kakannu tun da mu ma akan almajirshi ne muka zo nan jihar da magaran iya eh, daga kasan maradi almajirshi ne ya kawo to shi almajiri mu da yadda muka sani yadda muka muka tarro na gabanmu suna yi mu yanzu shine da muke wani uwayen shi suke ɗauko shi daga can garin su kawo shi makaranta wani kuma labari ne zai ji ya kawo kansa eh to kuma har yanzu dai wannan hanya ita ce muke bi wasu shi labari makaranta kaza ana karatu sai su ɗalme kayan su su zo wasu kuma daga cikin gari iyayen suke kawo su eh amma wanda suke zuwa daga ƙauyukan nan gaskiya sun yawa eh, tun da tarin almajiran nan to gaskiya 'yan garin basu da yawa eh duka na wani gari ne mu dai gaskiya baki ne muke ta fama da su eh baki ne wasu daga sassa daban-daban maradi ta'awa ina ne murya magariya mata mai ko'ina gore duka su ne dai muke ta fama da su akwai ha'yan kano ha'yan bici duka ko'ina da suna zawa za a samu kimanin almajirai nawa a nan wannan makaranta ta randa bakwai to kwanaki da muka yi lissafi gaskiya sun kai ɗari tara to amma yanzu ina ganin sai su kusa ma dubu mm. eh an nan makaranta ta randa bakwai to ya ne ake tafiyar da rayuwarsu su anan? to wallahi rayuwar tasu kawai ta yi <laughs> allah ne ke ta yadda rayuwar almajirai mm. eh, saboda allah gaskiya kin san dan adam iya mashi sai Allah eh gaskiya rayuwar almajirai ta ta'allaka da harkar yadda gari yake gari in akwai taimakakeniya to su almajirai su da sun ta'allaka da suke cewa samun naku shine namu to su almajirai kawai a ta'allaka ga rayuwar yadda mutane suke rayuwa in mutane a wadace to sai ga almajirai ma a wadace in kuma tsanani ya zo to kuma almajirai su ma da dai duk a cikin jama'a ne suke samu suna tafiya da rayuwarsu eh saboda allah rayuwa almajirai ta rayuwa ce ta jama'a anan kamar akwai wani tsari da kuke da kama wanda kuke ba su abinci ko kuma wani da yake tallafa muku ko wasu kungiyoyi ko kuma wasu masu hannu da shuni da suke tallafa muku wajen abinci na ciyar da almajiranku to shi in aka ce akwai kin san ita abin da ba tabbata to bai kamata ba a ce an sa shi cikin tsari sai ka tarhi an yi ka tari wani ya ba da wani abu gani shi wani ayi eh, ana samun taimako mutane suna tamu suna dan kawo taimako na abinci ana dan samun mutane suna kokari kamar su laraba nan mm. gaskiya su ma dai suna kokari suna kawo abinci suna kawo an a wata ran har dabbobi ma suke dan kawo ana yanka ba almajirai ana dawa musu abinci suna ci eh, eh yana anan kuna dafa abinci kuna ba su eh muna dafa abinci kwarai kwarai ni yanzu haka wannan dan buhun shinkafa nan kusan kullun sai an dawa shi to shi kuma Daidai dai gwalgwado don da Allah sa da rabon shi yana samu yana taba kisa abin yi yawa ah. eh saura kuma su je bara ku saura kuma su je bara kuma su suna da uwayen dakuna ah. eh suna samun taimako wajen uwayen dakuna ah. eh tun da ka je wani dan wanke wanken ka wani dan zudo shara no sai ga abincin da mutum yake kawowa gaskiya alhamdulillah mutum biyu ko uku sai su ci abinci a jikin wadaki to kamar irin wannan abinci na uwar daki ko kuma wanda suke aiki ba cewa ba ake raban malam ne sai malam ya ci ya rage a bashi ko kwa to ni da yanzu kusan mata na uku mata na uku yanzu abincin almajiri mun ni kara ni a shekara ma almajiri ba ta wasa hannu a cikin kwana almajiri ni yanzu fama ma da nake yi kawai Allah ya bada a ba su eh to amma kun ba a rasa sun cikin almajirai akwai garda eh to wannan in an ce eh akwai kola akwai garda tana yiwa wanda kin san su almajiran yanzu wannan makaranta mutum ya kai kusan dubu to kowane yaro da wakilin shi kowane yaro da wakilin shi wani yana da wakilta mutum hamsin wani yana da wakilta mutum arba'in wani yana da wakilta mutum ashirin ai dole in ka dan samu wani abu ka dan kama malam shi ma dan ya dan samu dan taba eh to wannan duka ana yin wannan akwai wata al'ada da aka samu ka samu malamai suna yi ana ce mishi kallami wanda kullun gidan malami sai an hudu abinci eh. to ni yanzu wannan abincin da ake yi kusan kullun buhun wannan na shinkafa eh. wannan dan ke nan eh. shi ne ake zazzagewa a ta kunya yanzu haka shi ne za a da yanzu haka shi ne za a da hmm. wannan kuma sun yi ta tambaya ta kungiya ta baka abincin ci a na abin aka samu ne albarka makaranta ita ce ake da suna sunana muhammadu bakiru malam adamu wannan makaranta wadda a suna na zamani ake ce mata ta tasirifin rashad eh tsarin makarantar mu makaranta ce tsangaya irin wadda aka saba yi dai tun shekaru aru aru yawanci eh, irin tun farko dai da karatun alkura ya shigo karatu ne da allo ita nan makaranta kamar ɗaliban fuska biyu ne akwai wanda suke na gari ne akwai kuma waɗanda suke zawa daga wani wuri amma yanzu kamar yanzu da yake lokacin kaka ne an yi da ayyukan gona wanda suka yi yawa a makarantar su ne wanda suka zo daga karkara da wanda suka zo daga wasu birane daban na cikin ƙasar niger mm. amma kuma akwai 'yan gari wanda suke karatu na unguwa da wanda suke nesa da unguwa da kuma wanda 'yan gari ne amma suke baro gidajensu su dawo makaranta sai kamar ranar alhamis da sa'ayin an tashi da karatun sahi su ta gida kuma da juma'a da daddare su dawo da dora daga na ranar asabar a nan suke kwana ko kuma a wani wuri da suke zuwa kuna da wuri ne ko ya tsarin yake eh duka almajirai da wanda suka zo daga wani wuri da suke kwana a nan ga baki su akwai wuraren da suke kwana da anan makaranta duka ake ba su wurin kwana duk wanda ya zo akwai ɗaki inda almajirai suke kwana kamar nan baya akwai kare ne wanda aka ba da masu hannu da shuni wannan makusanta na makaranta da wanda suka zamana a makaranta allah musu wani abu kuma da malaman sai kama aka buga musu taltal haka dakuna kamar guda goma sha hudu haka mm. wanda suke cikinsu can ma kuma akwai wani karen haka wurare daban-daban ko wani ko kungiyoyi haka ko kuma bangaren gwamnati haka ko masu hannu da shuni da suke kawo muku wani tallafi a wannan makaranta eh gaskiya kamar mu wannan makaranta tamu gaskiya babu wani gwamnati da ya taba doko taimako da zimma almajiran nan nan da suke makaranta ya kawo musu taimako na abinci ko kuma abin da yake na bukata ko wani mai hannu da shuni ya ɗauko ko abinci ko wani abu na bukata ko wata kungiya su ɗauko wani abinci abu na bukata ko abinci su kawo nan makaranta gaskiya duka babu wannan ga mu kananan malaman da muke koya da shugabannin namu ko ince shugaban namu shi alhaji malam adamu gabaki ɗaya babu wani kungiya ko wani mai hannu da shuni ko kuma wata gwamnati da take taimaka mishi a wannan bangaren. To kamar abin da ya shahi muhalli ko kuma wurin zama ko wurin kwanciya. farko da wata matsala da waɗannan almajirai adadin su tabarkalla wajen dubu kace ina ya ne suke samun wurin kwana. Wallahi wannan ita ce babban kalubale wanda ke gabanmu wanda kuma shi wannan kullum ƙungiyoyi masu suna mu tambayoyi bisa kan wannan. Dai wannan gida Allah da ya sani same shi na shaguna shago cikin gidan nan ya kai shago kusan tara. Eh, to wannan shaguna duka almajirai ne cikinsu kuma kofa gidan ma ga tanan allah ba mu sa'a mun samu babban titi aka zo aka yi wannan gyare-gyare kuma ba a hana ba almajirai su su karatu har su kwana amma matsalar wuri gaskiya akwai matsala babu wurin barci sosai tunda yanzu mutumin da ya kai dubu shiga duka shagunan duka su ci ba goma nan wani makwabcin mu ma ya kara mu shago makwabta mu ma nan duk wasu sun ba mu shaguna to amma duk da wannan gaskiya abin ya da cin shi kwarai sai dai kuma a yi ta dai maleji to ko akwai wani ko kungiyoyi haka ko kuma bangaren gwamnati haka ko masu hannu da shuni da suke kawo muku wani tallafi a wannan makaranta eh gaskiya kamar mu wannan makaranta tamu mu gaskiya babu wani gwamnati da ya taba doko taimako da zimma almajiran nan nan da suke makaranta ya kawo musu taimako na abinci ko kuma abin da yake na bukata ko wani mai hannu da shuni ya ɗauko ko abinci ko wani abu na bukata ko wata kungiya su ɗauko wani abinci abu na bukata ko abinci su kawo nan makaranta gaskiya duka babu wannan ga mu kananan malaman da muke koya da shugabannin namu ko shugaban namu shi alhaji malam adamu gabaki ɗaya babu wani kungiya ko wani mai hannu da shuni ko kuma wata gwamnati da take taimaka mishi a wannan bangaren. Kungiyar Sedir mai kawo tata gudunmuwa a wannan fanni a ta bakin magatakardanta Malam Bashir Malam Abba ya yi bayani kamar haka. na game da irin nasu goyon baya da suke kawowa a makarantun allo. Wani gami sai gani babu babu tsafta ma, wani gami sai ga wani amma wasu daga can ƙauyen suna aikowa abinci tare da yaran daga wajen mu tallafin da muke ka bai wuce bana jan hankali tunda yake akwai masu hannu da shuni da yawa suna cewa suna kama a ciki amma kama ta su mu ba irin wanda muke so bace suke tunda sai ka ga mutum ya samu kuɗi ga mai hannu da shuni da yawa amma yadda za a sarrafa shi a ci amfanin abin ba haka ba suke mun sha zama Eh, a wajen abin da shahi almajirai a ƙarshe dai in aka yi gewa-gewa sai a ga ya kamata a ji a iske sa garin su a musu makaranta a musu masallaci a nemi malami dan garin su ya koya musu karatu mu a yadda magani wannan ya yi ragiya kamar matsalolin eh, almajiran da suke bazawa cikin gari su yi karatu an ga iske sacen ai amma dan a ce a zo nan ko gwamnati ko wani mai hannu da ya kama su ya musu wani abu yau in aka ɗauki mutum dubu ɗaya to cikin sati guda kai ga dubu goma sa zo tunda kowa bari zai garin sai zo nan kin amma aka iske su can aka musu makaranta da masallaci na yanzu alhamdulillah ana samun masanu da shuni diya suna yi masallatai kin ga kenan kai masallacin da makaranta ma suna yi an kenan ai malami dan garin su dan kasance ma za a koya musu wani addini daban a'a ku ne za koya muku ku zamna a garin ku ku yi karatun ku mu a ganin mu wannan aka samu masu hannu shuri suka tallaba akan wannan yayi amma masu hannu shuni su zo su da kuɗi su shiga cikin daji wannan watakila yin kungiyoyi ma ba san abin da suke ba su malaman kansu ba san ba wani abubuwa da suke ko ko abun da suke dauka ba mai hudda mu bane wannan in ba ku ganin kamar ku ne ya kamata irin waɗannan kungiyoyi ku sama musu ko kuma ku musu hanya shi ganin cewa su waɗannan malamai da suke zuwa daga karkara ba su ma fahimci ba menene ake nihi da irin haka su ba sanu da ne in sun zo in sun neme mu muna zuwa mu zauna da su amma a aikacen ne bai yiwa dinda kin kinga akwai unifam kungiyar majalisar dinkin duniya bangaren mata sun zo mun zauna da su kuma kwatanta musu ga yadda za a yi hal muka tsara da su za a je ƙauyukan ma da ya kamata a nemi ɗan ƙauyuka da yawa gama su inda gona za a ɗauka haya a ɗauki haya in ku za a saya ma halu za su saya a gina musu makarantu a yi kewaye gona karni kattan gona manyan-manyan gonakai a sa yaran a sa musu kiwo mm. suna karatun su a sa musu su yi kiwo a sa musu su yi noma in gurin garka ne ma kuma a sa musu noman garka a ciki mm. haka muka tseda da su 'yan kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta bangaren mata amma da suka zo mu mu labari ma kawai suka je suka suka kare a ciki babu wani wanda suka nema a ciki tun da abu ne wanda aka tsara shi in ya kamata ne ai da a zo a nemi wanda aka yi da su to ba su nema ba kawai suka je suka yi abin da suka ga dama suka tafi su amma kin ga abin inda aka ce za a bi guri guri a cikin jihar da magaram hawaye musu kansu eh kuma da kuɗi ne gashi an kasa nasu ne kenan halin sana'a hannu ana iya koya musu a ciki suna karatu ga karatun muhammadu su kuma in ta ɗaura ma sai a gama masa da karatun boko ma duka yana yiwa na yi kicibis da wasu almajirai yayin da suka fito bara ga irin yadda hirar tamu ta kasance ya sunanka? Habibu. Hmm? Habibu. Habibu. bara ce ake eh, eh. makaranta allo ko makaranta ne kake makaranta allo makaranta allo daga ina ka taso waya turo ka waye na suka turo ni yaya bara ce kake eh. ka samu ko baka samu ba na samu ba yanzu ne na hoto yanzu ne ka hoto mm, ya ana ta karatun ina karatu ka samu ko baka samu ka baka samu ba yanzu baka samu bayani za ka yi sai kowa haka nan sai hmm? dai haka nan ka kwanta haka nan yaya yunwa kuma ya zuku kai da yunwa kawai hakuri hakuri a gidan malam ba a baku abinci hmm. Hmm? ana baku abinci a gidan malam ka uwanka suna turo maka abinci ko su turo maka eh, ba su turo ba su turo ya dai kowa gida Mm, tun da ka zo ba su turo maka ba suna zuwa turo ba mm, suna zuwa suna ganin ka mm. wa ke zuwa ganin ka uwa tabana babanka yana zuwa ganin ka makaranta suna na haruna haruna kai almajiri ne wallahi ni almajiri ne tun ina daga shekara takwas hal zuwa yanzu na yi wa wuri yanzu yanzu daga ƙauye ne aka kaka ko daga ina wallahi daga ƙauye ne aka wani uwa ka suka kaka eh uwa ne suka kawo to yaya kai lokacin da aka kawo ka to gaskiya dai muna dan samun abinci dai hakan muka sha gari bara eh muna eh mun yi bara gaskiya mm. balle mm. mun bi muna bara mm. yanzu dai alhamdulillah da dai uwa daki muna samu muna musu aiki haka wanke-wanke da shara da zuwa niƙa da wanki to yanzu dai har kai matsayin kuma da mun girma dai haka dai muna yin yan sana'ar mu haka muna zuwa kuma muna karatu ba mu hasa ba halin dai mm. wallahi yanzu dai babu matsalar abinci a yanzu matsala abinci gaskiya ba mu yanzu kenan baka bara a yanzu bana bara wallahi sana'a kake yi eh ina sana'a me kake saida salati nake saida wallahi ana karatun kuma a muna karatun har yanzu mu wasa ina matakin karatun ka an sauka ko ba a sauka ba eh mun yi sauka dai ta fara kuma muna neman ta Allah ya Allah ya taimaka Productions. Productions. da idaniya su sami kaya mai saka me nan gar? Karatu. Karatun Na Na eh. Daga ina ne kake? Daga bara. Daga bara? Eh. amma na ga kwanan naka babu komi a ciki kuma na ga duk ka ɓata mine ne yake damun ka to mine ne matsalar ka a makarantar yanzu abinci wurin kwanciya kaya ko mine ne matsalar ka ban da matsala ku baka da matsala eh. a kullum sai ka samu abincin ka je bara ko wata ba a samu wani wani ana samu wani ran ba a samu ah. yanzu yawancin almajiran da ake zuwa da su ƙananan yara ne wanda ba su mallaki hankalin kansu ba hakan ta sa iyaye mata yin jan hankali kamar haka sunana hajiya zara dan turai ni in kamar a shawara ta ce yara a bar su makaranta ba duka ba za a ce ba a turo ba akwai yaran nan kankana dama daga can ma asalin su ma sun yi karfin uwayensu ba su ji daga can ma maimakon yaran kan bai ji ka zamna shi ka sa a mishi roƙon Allah ka mishi ka tseda shi duk inda ɗanka yake a ko ina an ka zamna shi ka mishi roƙon Allah Allah ya shirye shi kai kana yi kana ba da ɗan abin da ka yi ana maka ya hi ka turo yaran aka turo su wallahi lahin uwayensu ne suna mai da hankali suna karatu wasu kuma ba karatu ba ne bara yaro aka turo mishi na ce mishi alalakal ku turo shi yanzu yara ba su san makaranta yara so biyu ana mai da shi wai ya kiya uban kwanan nan ya sake turo mishi ya je hau wannan ya karye ya je ya karye ko ban labari da aka kai shi irjan aka ce wai ya karye a nan gurin a neme ni ina karkarwar nan ta yaro kafa da an sa mishi fulatar tribun ya hau kiri ba ki gani wa na ce amma ka yi haƙuri ka koya musu karatu ya ce ban matsala ba su zo ba da komi da ma asalin ma ba su zo ba da kwano bare wani allo ina kayan ku babu na ba su kayan shi hudu na ba su nake abinci ina ba su shi yaro kun yana kallo na wani sai dariya mamma na ce ku tsaya ni kun gani yare na ku bar da zancen nan na ce ina nisan su he ta yi tsaya ki ji mamma ba a sata ba ce suka yi kama su ne tare a su dan ki je ki sa hannu uwayen iya a kiraye su kar su ƙara turo yara kin ga kwanan da aka yi kawai na ce to babu le ina san su inda wannan ne kuma na san su suka yi ta dariya da na je suka ce mamma yaya na ce na biya jika ta ko wai mamma ku tafi da su na sa hannu aka yi kiran uwaye ba su daga ba na ce ni a kwamsariya da suka ji da suka riye salula ba su daga ba jaraba ta abu ko na ce tawo yo ko gida na maido na ce na biya jika takwas daga ta yi mota na ce a gidan kar na gidan wani mai take ni jima'a ma ni ce kun ga yaran nan gudu suka yi kunji kunji suka ce to gudun makaranta su ma aka sa wani mai gadin daya aka ce ka rika dibi yaran halarsa ba ta yi yo an na ce mus kun ga hannuna na dangwala a kwamsariya suka ce to wallahi suka kama wani lokaci hajiya sai ke ga yan yara kanana ne ma ake kawowa yan kanana wani shekara shida wallahi wallahi hajiya wani duk aikin gangam ne yana gurin uwaye na rantse da Allah duk inda babu duniya da babu makarantar eh, malamai ko a garin ku kake in ka rike yaro ka zamna shi wallahi wallahi kai da roƙon Allah kana mishi addu'a shi malamin da ka bai a rika mu yaran nan dan Allah malam a taimaka mu dan abin da aka sassani dai na yara dan Allah mun su su nemi guri su zamna wallahi za a maka amma dama wai yaron kamar ba kai ka ake shi ko kuwa kake yi kawai ka tashi diya hudu wani a gida sai ki samu diya goma Allah wani kaciya ma a garin da ake mishi ina dalili dai hin uwaye ne wannan kuma bai dace ba goma gwamnati wallahi suna yi to da lama sauraro yanzu kuma sai mu leka bangaren kwalama inda za mu saurari girke-girke a kicin to salamu alaikum suna na zuwa ibrahim nan da magara to malama zuwa muna so ke mana bayani a game da yadda ake yin dambu dambu dami dami ake nema kuma ya ake yin dambu to dambu kala kala ne ake da kwai na masara da kwai na kuskus da kwai na shinkawa ka zo ka gyara kuskure ba gyara ta ba ake shinkawa kana gyara ta masara kana gyara ta ka gyara kayanka ka aka nuko maka sai ka zo ka dambata abin ka dora tukunya ka ta tawasa ka hudda garin ka daidai wanda za ka yi ka. in ta tawasa ka liƙar ganaka sai ka zo ka murje ka da ruwa ka zuba in ka zuba yadda huye da huye sulali sosai sai ka kwashe in ka kwashe kuma sai ka bi shi da ruwa duka ka yayyahe shi ka zuba mishi ruwa inda wani kame da kan wancan ya shiga shi ma wancan ya dau shi ma yi ka kwashe shi shi ko nan ka bige kayan ka da mai ka sa mai ka bige shi ka bige ka da shi cikin tukunya hmm. in na shinkawa ne cikin madambaci hmm, in na shinkawa ne bugu bi ma ya ishe shi in ya shi wuta na masara ne kana mai da shi bugu uku kuskus ko bugu ɗaya ake mata ba a sa kamar su albasa da da mai kin kamar su ko gishiri ko aran maji ko na ba a sawa a ana sa gishiri amma shinkafa ka sa amta gishiri daga taji masaki take mm. masara ba ta komi mm. kuskus ma kana iya sa amta gishiri kaɗan ku mm. ma fan da in kana so ne zaka sa ni albasa da wani mai su albasa da wani attarugu da wani ne duka na ji ne ka zo ka gyara wakenka ka gyara shuɗinka ka gyara zogalarka Mm, shuka makabeji kabeji ko mm, mm. kabeji tsanwa tsanwan shuba kuma da kwai masu sa wari ma suna son wari kana gyara zogalanka da shuɗinka da wakenka duka he ka dafa kayan in ka kai mai son shu ka sa mishi mai son wake ka sa mai son zogale ka sa ni to su ya ake da su to dawa su dai yadda ake dawa su zogale in su lalala ce ba ta kanwa ba kake samu ta kana ƴalɓala kaɗan saboda abin tautau shukin ma kana mm, kana bala kaɗan saboda abin tautau ba da yawa ba mm. wake shi kuwa aikan ma kake sami isassa dan ya dahu yayi kyau mm. in ka ida ya dahu sai ka maka mishi ruwa sai ka sa madan wanga madan bacci ka tace shi da kaɗan kaɗan wanke shi ake da kadan kadan kana kwale shi kana tacewa saboda inda ko ta kasa kasa ma a kasa ya yi huta kuma daga nan sai shi kenan sai ka gyara albasar ka ga man ka nan kawai shi kenan sai ka zuba a tukunya mai yayi zayi ka zuba albasa ta soye ta soye ka ka a tarugun ka ka daka kawai ka zuba in kana da dan gishiri ka balbada to kuma ai ada ta da dogon su abubuwa kamar su yaji kamar su magi kamar sauransu kuma kamar shi wannan a tarugun ba a hada shi kamar da su tafarnuwa a jajjaga an za a yi jukin eh in kana so kana iya sawa kana sa su tabarnuwa in kana so hasu fuwaburan duka ana sawa na kwa hasu fetifuwa hasu karoti duka mai bukata ana iya sa kayan shi mm. yaji ma a daka yaji daban a ramaji da gishiri a gama su a daka ya su daga adige duka mm. Mm. duka ana sawa lokacin da za a ci ya ne ake a hada su kamar in na saida ne ko na gida a ah, na ci kawai na gida mm. kamar yanzu in za ka ci kin dawa ai ko mm. yo ai ci zaka ka ɗebo dambu ka sa ka sa a taru wannan eh. jikin da wani jikin ma da dan gaya mana yanda za a yi shi da wa'annan abubuwan duka jera su ras mm. mhm. shi in ka gyara albasa ka kayanka yanka ka zuba mai a tukunya sai ka zuba albasa in ka zuba albasa ta soye ta soye ko wani kayan yaji haka na kamshi da ake sawa sai ka balbada albasa masara ne irin wannan na yanzu na shashi da ake saida kiri mm, kenan mm. to kayan yaji suke ce me eh kiri sai ka balbada kayan kadan ka gishirin ka kadan balbada tunda yanzu ba amtin duka yake mm. son aran mashi musa san shi da aran mashi ake sawa ya dan bada gishiri ta soyayya soyu ni gaskiya sai na ma sabke tukunyaye na daka a tarugu na sai in ka an zuba shi don kai dai duka eh duka tare kake da ka da taro da atarugun da fuwaburan iya duka da tafarnuwa ma an kana so duka yi ka gama suka dake mm. Mm. ka ɗauko ka zuba ka motsa ka motsa nan ka zuba su a tukunya he su dahe mm. in ka sauke man ma ka ɗauko ka zuba a kamshi in za a ci ya ne za a yi a zuba in za a ci yanzu kamar ya ne za a zuba wani lokacin da zaka ci abin da kake bukata za ka ɗauko ka zuba mm. in wake kike so in zo gala in shu kin kawo kin zuba he ki ɗebo ji ki sai ki zuba mm. ga yashin ki a kusan ki da aran mashin ki da aka daka sai ki ɗauko ki zuba ki daidaita ki cakula ki cakula kayan ki don aji kin yi zancen diga-dige kamar nikakkar wujiya mm. ita koya ne ake cin dambu da ita dama shi ake da mai mm. in ya saki mm. in ka ka dambun ka ka aji ka zuba shi ma ka ɗauko shi ka zuba in kana bukata a gaida malama tamar da kokari da haka kuma muka kawo ga karshen shirin namu na yau a madadin tamar bari, da dukkan waɗanda aka ji maryoyinsu a cikin shirin sai fiye nan duru da ta daidaita mana sautin shirin a sharif ke sallama da ku daga nan washington dc sai an ji ku.